Assalamu alaikum jama'a masu kallonmu da sauraronmu mu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. a yau studio kalangu tana wannan tesawa musamman a nan gidan rediyo tarmamuwa a nan ɗakin magana inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun damammaki na shigo da kayayyakin masarufi a cikin wannan yanki na tesawa duk da cewa ƙasar nijar tana cikin wato takunkumin kungiyar sai da yawo tun bayan shin mulkin ranar 26 ga watan julin da ya gabata shin ya al'umma suke ta da zaman rayuwarsu na yau da kullum tare da samun kayayyakin masarufi shin waɗannan kayayyaki na masarufi ana samun su da sauƙi ko yaya yake game da wannan ne muka ga ya dace mu tattauna tare da bakin da muka gayyato a wannan muhawara da farko dai ina tare da eh, malam haruna mamman sani mai kula da hulɗa da jama'a na ƙungiyar 'yan kasuwa masu shigo da abinci ina gode allah saka da leri eh, sannan kuma ina tare da ibrahim isa zaberu na kungiyar farar hula ta alternative espace citoyen da ke nan tesawa sai kuma ina tare da alhaji sani mamma wanda yake convoyar ne na kayayyaki ko ko ce kayayyakin masarufi da dai sauransu a wannan yanki na tesawa ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. kamar da na bayyana muku a yau maududin namu shine batun wato kayayyakin masarufi ya ana samun su suna da sauki ga al'umma da cewa kasan kasanjiyar tana cikin halin takunkumin su da yawo ya kuke ganin wannan za a samu hanyoyin fita daga wannan matsala ta rashin ci maka isassa a wannan yanki na tisawa bari in fara da kai malam wato ibrahim isa zaberu na kungiyar alternative espacitoyen eh, a matsayinku masu kare al'umma kan samun cimaka da wadata eh, wato dura da consumatar ya kuke ganin wannan al'amari na wato Eh, samun abinci a masarufi mai sauki kuke kare su shin ya kuke ganin wannan al'amari da farko na takunkumi eh, a'udhu billahi samiul alim min ash-shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halatta wannan wuri a daidai wannan lokaci Eh gaskiya mun ji daɗi da aka kirawo mu don tattauna bisa kan matsaloli da suka shashi al'umma ta ɓangaren eh, produdo baz eh, kaya na masurui na yau da gobe wanda al'umma suke amfana da su eh, gaskiya tun lokacin da aka samu na takunkumi akwai eh, 'yan kasuwa da dama waɗanda akwai kayansu ma suna nan wurin sun kawo su a sauƙi mai ko suka ji an sa takunkumi sai suka haɓar da su sai suka yi tsada da su suka mai da su a tsada kamar ka ɗauko abu shinkafa a jika goma sha biyu ko takunkumi takunkumin na ya shigo sai ka zabi da ka ƙara jika biyu zan jika sha hudu. Wato ina na inda na fahimci ka kamar kafin takunkumi ya zo wato waɗannan 'yan kasuwa suna da abincinsu cikin mangazoji jibge wato ko da an ka yi aza wannan takunkumi kuma waɗannan kaya da suke aje sai su suka tsarintar da su eh, maimakon su barin hau waɗanda eh, a bayan wannan takunkumi su shigo da su a lokacin su musu tsada tabbas haka nan ne mm. akwai wanda suna da kayan to kahin su shigo da waɗansu su ma wannan suka yi tsada eh, kuma wannan da aka ce an rahe takunkumi duwan su ma ya kamata su diba su gani ya ne za a shigo da kayan tunda kayan ba a shigo da su a yanda ake su tunda lokacin da aka sa takunkumin nan idan kana kawo kawa kwambara yana kawo mota biyu zuwa uku suna shigowa a lokaci to sai aka yi karancin su 'yan kasuwan ma ba sa so kayan yadda suke so sai su so su a kaɗan to shi yasa an suka zo kuma sai su tsara ta su ba su sai da su kama yadda suka so su a rahusa hakan ga sun so a kaɗan ne bayan da kama tanda suke yi ba mm. to kuma sai su kara tsada to a matsayin ko na wato kungiyoyin fararen hula da ke sa ido kan wannan kasancewa ta al'umma su samu dai kuna kare su a kodayaushe eh, tun lokacin da wannan wato matsala ta shigo ya kuke tayar da waye kai na wato consumator wato al'umma masu amfani da kayayyakin masarufi eh, gaskiya muna yi bakin kokari fi sabilillahi muna bi shago shago muna tambayawa Eh, produit de base munan su ne eh, masara dawa wake da sauransu mm. to muna bi shago daban-daban muna tambaya ya ne ake so hatsin ya ne ake so masarai ya ne ake so shinkawa, to ya ne za a saida ta kuma muna kira ne gare su 'yan kasuwa muna wa da musu kai riba gatiya ta dala goma ta isa mm. ba sai ka ci dala ashirin ba in buhu ne riba ta dala hamsin sattin ta isa kana ganin yan kasuwa za su da wannan bayani na ai yau a <laughs> produit de consommation ne produit de base ne wanda yau da gobe ana sayan su kuma idan kai haka ka taimaka ne al'umma. Eh, Malam Ibrahim Isa Zabiru zan sake dawa gare ka tun da muna cikin yanzu ne muka fara wannan mahara tamu. Bari yanzu wajen ka Malam Haruna Mamman Sani kai da ke kula da harkokin hulɗa da jama'a cikin wannan kungiya ta ko ta ma shigo da wato kayayyaki eh, wato importator. Shin ya kake ganin ya kuka ji mm, da halin da ake ciki. lalle ni direba ne ina shiga nigeria wannan takunkumi da aka sanya shi da ana hudda muna shiga ciki muna hitowa da kaya to yanzu gaskiya masu kayan in ma sun samo kayan da rangwame wurin ƙetarwa da su ne aiki in ma kuma 'yan kwamba aka ba su ma 'yan kwambai in ma suna cin wani abu ba wani na kirki ba iya eh, to tun da kai haka iya eh, tun da an rufe eh, iya. ai saboda matsala inda take bai bisa kan bangaren iko nasu na can wurin kaga yanzu wanda ya ɗauko kaya daga kano sai ya zo ko daura sun shiɗe kuma sun nemi 'yan ƙanƙanan motoci sun ɗoro su biya 'yan ƙanƙanan motoci su biya lebar masu azawa in an zo kuma bakin boda su shiɗe su nemi kuma 'yan kura kuma duk da haka ai su waɗancan masu su ɗaukuka ai sun a bisa doka ne suka taka ko eh. tunda ganin cewa eh, iyakokin suna suna rihe eh. to lalle kan in ma basu kan haka nan ne basu kan doka ne suka taka inda abu ne wanda ba yiwuwa ka sani ɗan kasuwa ya zamani bai yi wannan harakoki ba ko ba gaskiya ba to yanzu matsalar da ke da kwai kamar wannan caca kuɗi da ake yi shi ke kawo bangaren wani abin ya ƙara kuɗi kuma ana ganin in kama an ƙare da wajen wannan an ƙetaro me ya kamata a yi kamar nan in an ƙetaro mu namu nan wurin su rika tausayawa to lalle kama kamar wajen duwan na gazawa ba mu samun matsalar komi da sauransu ko ba gaskiya ba wani bi matsala sai ka ƙare da duwan ka zo wajen birgel ne ake ɗan samun abin ga inda yanzu yawanci mu duwan da muke ɗaukowa mata ne wasu mazan su sun mutu wata tana da ɗiya bakwai wata tana da ɗiya biyar mm. maimakin ta ya ne sai ta yi wata masara ce za ta sowa mm. wata tumatili ne za ta nukowa wata kuma tumatili ɗanye ne za ta sowa mm. to kaga in an taho ɗan gangama ne ake abin da Allah ya hore a ba ikon nan to lallai kuma wajen duwan na gazo ba mu samu matsalar komi wani bi in mun zo wajen birgil ne muke dan samu sai su yi diban kamar wata atanwace mata ka san mace da an ga mace dibi za a yi tanwace sai a ta abin ganin wurin da wani bi eh, a ta bincike wani bi dan abin da za a abin ganin sai ya huce ma na hankalin kayan da suka sau hmm. in aka yi wannan dan abin ganin abin da za su samu dan kaɗan ne hmm. ko ba gaskiya ba hmm. to wannan muhawarar wani bi nan muke abin ta kuma nan ma wani bi nan wurin in mun zo muna dan gama baki wani bi dan abin da Allah ya hore aka ce a rika dan mika musu wani bi in an samu wani sai ya nuna a ta gama baki shi kuma wannan gama baki muna murnan mun zo gida kaga ai ba alheri bane ba ko ba gaskiya ba to ka ji duka matsalolin eh, to eh, idan an ka duba kamar yadda kayayyakin masarufi da kuke shigo da su ya kuke eh, samun su daga Najeriya zuwa nan da Najeriya kamar inda na hida muku hmm. in an same su da sauki ma ga inda suke samun karin kuɗi hmm. wajen wannan a doko a aje 'yan kula su doko wannan su doko nan ne ake kara samun matsala a banga inda in an zo bakin budan ma aka shiɗe nan bakin boda inda za a ƙetarwa akwai hanyar mai sauƙi akwai mara hanyar mai sauƙi akwai inda ke da iko masu sauƙi akwai inda babu masu sauƙi yanzu kamar eh, ka ɗauko wajen ton biyar haka na hatsi da dawa ko da masara eh. duka wannan kayan ka shigo da su duka sai ka duka sai ma an je hinde wannan ga sani nan wurin mm. sai ma ka je kayi magana da su ka hida abin da zaka ba su mm. sannan to kura nawa ce zaka ma kura kaza ce zaka ma sannan su ce duk kura jikka biyar ce zaka ba su duk kura jikka bi ce sai kun yi wannan sannan kuma ka yi gaba akwai kuma wani ikon sun kai kaman guda biyar ko mm. duka wannan in wannan ka bashi jikka biyu wannan uku za ka bashi hawa da hawa ne wannan ka bashi ka biyu wannan uku wannan hudu wannan biyu kenan dinnan ne matsala ne matsala inda inda kuɗi suke karuwa suke karuwa dunnan suke a banga <laughs> suke sa eh, haci ko abinci ko abinci yayi tsara eh nan ne eh duba lahin yan kasuwa wani nan ne abun yake amma malam haruna mamman zan sake dawo gare ka bari je wajen ka alhaji sani mamman eh tuni ma malam haruna ya fara tabo wannan matsala shin ya ku kuke kallanta a nako bangare ku masu kai da kawon hidimar eh, ta shigo da kayayyakin mm, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Yawwa wannan bayani da zani alai sani sani wannan ya riga ya yi bayani mm. Amma Sani ya yi bayani amma zan ƙara bayani mm. gaskiya abin ke kawo kaya su tsada kaya masarufi daga Nigeria zuwa Niger ana shan wuya lokacin mota ɗaya za ka ci kowa ko ina ka zo ka biya ma'aikata get ɗaya biyu ka wuce ka tsallako yanzu ko sai ka biya get ishirin get ya karu inda baka tsammani akwai get ya kai daga Gano kan ka tulubu da kana gamawa da get na ma'aikata ya ishirin ko talatin hmm. kuma ko ina sai ka bada kuɗi daga bangaren na najeriya zuwa bangaren na niger najeriya kaɗai ma ya isa sannan ka zo boda ma da mota babu baka zo ba sai ka zo mashi ko daura sai ka tsaya za a ka sa ƙananan motoci jifa jifa su za su lodowa kamar hmm. biyar ko shida su kwaso kan su zo iyaka kuma hmm. daga iyaka za ka nemo yan amalankayya mm. share share da wannan su ne za ka ɗauko kana a zoma suna biyowa kuma can ma hanyar za su bi tunda iyaka a liƙe take daji za su biyowa kuma can ma akwai ma'aikata mm. kuma sai an ba da kuɗi dole kayan masarufi su tsada dole yan kasuwa su sha wuya dole talakawa su sha wuya tunda duka wannan kan talaka take karewa mm. talaka shine bawan Allah mu kuma muna yaƙi wannan abu muna son a ta samu a buɗe da wannan takunkumi wannan Nijar da mu takunkumi ta Nijeriya saboda nan ne ake yawan shiga da ita mutanen ba inda suke shiga daga bugawa kamar nan waya. Insha Allah ba ka gani wani bi wani bi ana eh, eh, ko da ma akwai takunkumin kadeca da suke yi. To gaskiya ba dai kamar yanzu. Yanzu abin da ka ɗauko wa wuka shigo sai ka bu gewe-gewecin nan iyaka a liƙe take. Ana tana liƙe mun kuma aka zo aka liƙe ta. Na'am. Dama a liƙe take. kuma ka zo aka yi wannan kudeta kuma su ƙalli ya kayan su da hmm. nijar da nijar kowa ya samu kowa takunkumi hmm. yan dole a samu matsala ma'aikatan mu na Nijar cikin takunkumi muke na Nijar su ma cikin takunkumi muke nan dole in ka zo sai dai kuɗi su yi aiki dole ne a sha wuya wajen kuɗi kaya su ƙara kuɗi yadda ba a tsammani. Mm, yanzu kamar ku da kuke wannan hidima ta convoyeur mm. shin yawanci duci maka ne kuke eh, kuke shigo mm, da ita ko ba komi muna kawo mu muna kawo kaya na kwalaye irin su sardin omo sokilin wannan mai na sha duka dai wannan kaya na trader mm. wani biskit Allah wanda ya rike amfani da su wata mm. leda mm. duka dai wanda dai wanda dai za su kasance na kusa da al'umma na kusa da al'umma wanda ake <laughs> mu'amala da su yau da gobe eh. ake sa cikin shaguna kuma komai za a yi cikin gida da sai an yi da su a sha na ce umati ne cinciya ce turare ne shirabili ne haka dai duka kaya dai na trader duka kayan da ake amfani na gida banda kaya na abinci wannan da ya shinkawa ga rogo masara wannan su daban ne wannan su ne dama la premier matcher de base mm. wanda su ne kaya na farko su wannan an san su ne dama daga su sai wannan na na baya eh. wanda su ne da su ne da an ta aka iza aka wannan su a gyararan maji mai eh, hisa mu mai da hankali kan harka kayan masarufi wanda dai talaka suka fi son su samu a wadace eh. gaskiya wannan iya kana na buɗe tunda kaya ne na nauyi <laughs> mm. su ne ma ya kamata a ce farkon budewa su a ce ba su da matsala wajen shigowa to kuma yanzu su ba a bari su shigo iyaka akwai mm. matsala ito mm. eh na gode alhaji to kai malam eh, ibrahim kaji bayani daga wato alhaji da kuma malam haruna shin kana ganin waɗannan matsaloli shin ƙarin na kayayyakin masarufi ba yana da hujja ba nan eh lalle yana da hujja amma eh, ga abin da suka gai in aka duba can daga yanayin eh, mu'amala ta kuɗi tsakaninmu da na nigeria eh, ta canza a da kayan a sa takunkumi in aka ɗauki naira eh, ba ta yi sauƙin da a yanzu take da shi ba yanzu in aka ɗauka a jikka a naira dubu nawa take jika guda ta mana naira ta eh, sabka kwarai eh, naira ta sabka kwarai eh, ga yanayin da sefa ya dauko shi dala ne suke aiki kayan karo kuma dala canza suke yi duk ɗaya ne ah, da ɗaya ne tunda da dala ne ake aiki in suka yi oda ta kare mai ara ta kare zuwa suke kuma su oda da dala kuma dala ita kuma ake take duk naira da kariyar naira da dala ce take kama ta wannan abu duka ɗaya ne kenan dai ba lahin naira ko naira dubu nawa ta komawa suna can su suna ba su sai sun tambaya sun juya kuma yadda suke so kayan oda sai da take zauwa haka dalar ke juyawa kuma naira duka mi ta zama duk ɗaya kenan duk cinikin da za a yi da wannan na dala ne za a yi bisa kan dala hmm. karhin dala ne za a yi to yanzu eh, kai eh, eh, yanzu yawanci ba da kuɗin ba ne ma suke tahiya ba ko ba gane ba duwanda eh, ya tura musu kuɗin kan ka je ma yau sai ka je ka tarra abin gaya kaza amma da sun ji canji ya kara da wani abu su ma sai su kara. inda ni akwai da ma muka je muna son abubuwan suka ce mu mu dakata suka gangamu kungiyar wurin suka gangamu suna shawara abin sai da suka kara mai naira ɗari bakwai bakwai da inda aka baro shi suna aiki ne da yanayin canji da yanzu da an ganka kai da an ganka yan dan can ne in abin yana dubu uku in dai dan nan wurin ne to sai an yi dabara da aka kara ma 500 saboda yanayin canji eh. shi yasa ai wannan canjin ya kawo suka yi mu matsala 'yan can ciki hmm. inda yanzu 'yan nigeria da ke nan wurin suna neman abinci in suka taho da abin nasu suka zo inda yanzu akwai wani wanda nake ɗauka ina tafiya da shi can yana so kamar albasa masara menene yanzu ya bar zuwa can wurin hmm. saboda wannan wahala ta yan amalankaya da menene abin inda yake haka za a so shi amma wannan cigulbatun mota da sauransu ya bar zuwa eh, eh nan balbaje tsamiya yake zuwa yanzu hirar da nake muku an kai shekara da rabi ya bar zuwa sai dai ya ta can kasuwar da suke zamani yan nigeria in suka je suna zuwa da kutkuta can in a ta yi wani bi inda ake saida abincin haka suke saida mai don su amshi kudin su sai bisa shi su koma wasu da sun lalata musu kasuwa na gode ka gane ko eh. gode zan sake dawa gare ka malam haruna eh, malam eh, ibrahim kana cin yadda al'amari yake shin ya ku kuke ganin eh, 'yan kasuwa ko kuma ya kuke ganin za ku jan hankalin 'yan kasuwa da su al'umma su a shata yadda an kaya dama ta to da ya eh, dakor eh, gaskiya na ji a 'yan kasuwa sun kawo huyoyin da yasa abubuwa suke kara tsada mm. amma mun kiran da muke musu su gane da cewa kayan nan idan suka ɗauko su 'yan uwansu ne za su sai da masu mm. diyan da mu ita kasuwa sirri sabida ba ka iya gane kasuwa sai in ka ana cin riba ba a cin riba sai in ka shiga na san lamarin kasuwa saukin nan dai a neman mu al'umma shi su 'yan kasuwa su yi aiki da kankanan riba su gode wa Allah. To ba ka ganin gwamnati ya kamata ita ma ta shiga ciki na ta rage musu wasu eh, haraji ko kuma su tax tax da ake shigowa wanda ake abin ga su. Mun yi magana bisa kan ɗazu na ce muku Duwan in aka zo wajen duwan ya kamata a kora gyara musu yanzu duwan in kuka nura ga sunan cinaki ne ake sai a zo kayan naka valar kin da ke gare su ba aiki da shi duwan ya gida maka ɗauko kayan miliyan goma ya ce ka ba miliyan ashirin kaga wannan ba gaskiya ba ne kai nawa za ka samu kenan duwan na ƙasa ne ɗan kasuwa na ƙasa ne kuma al'umma za a kawo ma 'yan ƙasa ne su cika nan kenan harkar duwan ta duba ita ma idan suka yi ƙoƙari 'yan kasuwa suka shigo da kayan nan can gwagwarmaya ta suke na je na gani na yi anketa bisa kan shi na ga wahalar da ake sha yan kasuwa in suka shigo da kayan nan duwan ta diba musu ta bar cewa kasuwanci za a yi shi duwan yanzu alhaji ne hmm. shago ne buɗa ba ƙasa bai ke ma aiki saboda ya ga dama ya ce kayanka na miliyan goma ba shi miliyan sha biyar a alhaji a yi kasuwanci ka bashi abin da ka bashi. kenan kana nuhin kamar eh, gwamnati ma ba ta amfana da eh, idan su suna ɗauka suna karɓar waɗannan kuɗaɗe. cert akwai su sun sani yan kasuwan mu mun sani akwai kayan da ake kuɗin da kake ba duwani bai baka rushi. Mm. ka wuce kai da kayan kai ƙasa ka bata amfana ba shi kan shi don ai vol ne mm. shi don kyan alayyuhan ce ke sa mm. far kuma an ba ka ba da kuɗi ba ba ka rishi ba ka ba kuɗi ni nan da sunan dan kungiyar da na taba taya an taba neman za a samu ni menot bisa kan an ba da kuɗi ba a ba da ruci ba kuma kuɗi ma kuɗi da dama kuma an wuce da kaya na tambayi me yasa aka yi haka kinan su kan su duwan kin su suke ƙara ma kayan tsada a mm. ƙasa tunda yau in ya aka ɗauko ka ka ne hatsi ne dawa ce eh, shinkafa ce aka duba aka gani mu kasan babu shi sosai idan an ka duba aka gani kenan sai a tausa ma wannan 'yan kasuwa amma jinjina musu da suka yi kokari suka shigo da ito ba ku shawarta kamar wasu kayayyaki wanda duk suka shahi abinci a ce ma gwamnati da dauke musu wasu haraji muna kira ga gwamnati muna kira ga gwamnati kiran da muke musu su gargadi duwan in aka zo aka diba a ga kaya ya shahi kaya masu ruhi produce de base a diba a gyara ma 'yan kasuwa don su diba su samu idan suka zo su masu saida da sauki. Mm. To yanzu a nan taisawa ya al'umma suke sayan kaya? Eh, al'umma suna sayan kaya ne a gwargwadon yadda aka kawo musu shi. Suna sayan shi ne wani wuri da tsada wani wuri da arha. Mm. Idan muka diba kawo an yi magana eh, da duwani ka ɗauko kaya kamar ton goma na shinkafa ka ɗauko shi kawai miliyan goma ka zo riba ka daga cikin miliyan goma ɗin nan ba ta wuce miliyan biyu ka zo duwan ya ce ka bashi miliyan biyu ɗin nan kana da riba kenan baka da riba har yaushe da koma za a yi wajen duwan da su rage in aka ga wannan kayan ne aka ɗauko kamar su hatsi da masa su rage firashi ya kamata a ce in ka ɗauko wannan kayan bai kamata in aka yi control ton kaza na ɗauko ya kamata a rage maka hmm. eh amma sauki kai ma yadda za ka samu wani abu kuma kai ma ka yi sauki amma ka zo riba kama an canye to ya za a ka sai da ka nan gobe ka koma to riba su ce duwan suke canyewa to kenan su sai su nemi riba can cikin ƙarin kenan da duwanaman shi ke kara firi na kasuwanci yan kasuwa suna profite ne da esediyawo da takunkumi amma kuma duwan su ma suna da illa tasu. saboda riba yan kasuwa suke cinyewa dole yan kasuwa su nemi na gode malam ibrahim eh, malam haruna eh, a game da wannan batu da kaji dai malam maganar eh, da ya hidi haka nan ne inda yanzu a misalin wannan satin ni na to da doya doya ce na to da ita amma kai dai kawai ba wani bayani saboda mai doyan nan ni kaina sai da na tausaya mai inda muke ɗaukowa ma abinda ba tsammani sai da na rage mai saboda ce akai ma sai mun kilgata duya ci daga rogo saboda kamar inda ya hidan haka nan ne kenan ka ga yanzu in ya zo ne zai kenan shi gani zai wannan kuɗi da ya kashe dole sai ya hiddo su hiddo su gawa zai ya hiddo su ga mai saye ah. ko ba haka bane ba to haka nan ne saboda yanzu ga wannan inda yanzu in baro ka azo ma wannan mai turawa in amalanke dubu biyar za ka badawa baro in ka azo mai bara sai ku yi jinga da shi har ma'aikata na bisa hanya in ya zo ya kashe dubu biyu to dubu uku za ka bai shi kuma yanzu in ƙwarya guda gare ka ta doya in amalanke ba ta ɗaukewa in ƙwarya bi gare ta in amalanke ɗaya ba ta ɗaukewa in bi ka ɗauko amalanke bi ka ɗauko to wannan dubu goma sha biyar ɗan ko dubu goma sai ka kashe ta in kuma ɗaya ta ɗauke su duka wannan dubu bakwai ɗan ita ce za ka kashe amma in ka raba biyu kuɗin su ba ruwansu in ɗa huɗu ka azo ga amalanke in dai amalanke ce inda ka bada kuɗin lodi haka nan ne za ka bada. ito eh, ni ina ganin in ana shigo da kayayyakin nan eh. da dama ganin ku ba su sauki wallahi ana shigowa ana shigowa da dama wannan cigulbutan shine da ya kawo abin yake tsada ana shigowa da dama mm. inda yanzu kaɗan ɗinta nan wurin mace dai wannan mace wannan mara arme wanda irin wannan mazan su sun mutu kamar masu shekara arba'in talatin eh, an bar musu marayu kaɗan ɗanta ka in ma ƙarya mm. daga nan garin muna tafiya da mota goma mota goma ɗin nan ba ka samun namiji ishirin ciki mata ne wannan wanda za su zuwa yi eh, masara akwai mai so masara buhu goma sha biyar akwai mai so ishirin akwai masu so dankali da mankani da menene amma inda ka zo da abin ga in ka zo wani bi kamar inda ya hidi wannan hmm. in ni na zo da kaya masu balar na bada kimalan kuɗi masu yawa to wannan mota in an zo an ga kamar irin ta ce sai a yi dibin kawai sai a ce inda wancan ya bada kai ma haka na za ka bada kowane satin da irin wannan ne kai. Mm. Eh. kenan na fahimce ka ko da eh. kayan suna shigowa da dama eh, dole da sai dole da sai an abanga eh ga caca ta wajen ketarawa wannan kan yan dako kan masu motoci an yi ta kuma an zo nan wurin an yi ta kaga dole ka yasa dan ƙara kuɗi. Ya to in na fahimce ka yanzu mm. an ka ɗauki tsakanin masara mm. da da shinkafa mm. ai bai kamata a ce dukan sun yi tsada ba ko kuma tsakanin shinkafa da dawa ko da wake da dai sauransu ko ko duk dai bugu da duka wannan dubugo abin ga wani bi in aka zo in ka tarra wani akwai irin wannan tsohin duwa ba su damuwa da wannan da sauransu kuma kamar yanzu kamar yadda na hida muku duwan wannan mu na gazo wajen ketarewa saboda Allah ba su da wani matsala wani bidiyo yanzu a misalin kamar birgil in aka zo wannan dubaki ne aka hmm, kawo wani ba ruwa eh, in ni hmm. na zo da lodin kaya wanda ba na masarufi ba na eh, mai kaman wasu kaya na balar suka zo hmm. in ya ba su wannan abin in ka zo da mota da wannan kaya ma ca za ya mota duka iri ɗaya ce abinda wannan na gaba ya bada haka nan za ya ci ka bada akwai matsala kenan kaga akwai matsala <laughs> mala haruna gode zan sake dawa gare ka eh zan sake dawa alhaji eh, wannan al'amari yana sa eh, talaka wahala to shi ku eh, shi kuma ba ya kamata a ce kuma kuna tausa ma talaka ko wallahi muna tausa tunda mu da muke jagorancin talaka dole ne mu yi masa yadda zai samu sauki duk halalan da ake yi dukkan talaka take kariya kuma mu muna neman masa sauki kamar na ne kuna kaga wajen su duwan nan akwai abubuwa da wanda mu muna kare lakawa muna zuwa mu yi tsaye tunda mu aka sani da su. muna hana a wani bincike da dogon kashe kuɗin da yawa mu yadda za a yi dai abin a ɗan yar takara ta gwamnati karu su ma da mu samu wani abu su ma talaka a zo a sabke mai sauki shine muke yi mu kai shugabancin aikin da muke yi eh, to idan irin wannan mun kamar ga masarufi su yanzu na lokacin da ake gaskiya ana shan wuya dole ne su ƙara kuɗi hujja hujja tunda kayan ne suke towa cikin ƙananan motoci cingo-cingo ya ba defense ta yi wa kuɗi kashe ake da yawa an ka zo buhu ɗayan kadari ba ka ala misan naira ɗari biyu nan ɗari uku nan ɗari uku to da buhu nawa ake kawo shi ma daga Nijeriya da shi kawo da na ake kawo buhu yanzu ko buhu sai ka ji kawo uku daga Nijeriya kawo shi na wura buhu guda saboda wannan kashe kashen kuɗin da ake yi can daga ciki in suka ɗauko wuri ɗayan za su zuwa biyu su tsallako da kayan sai gida yanzu ko sai a ɗauko daga mashi a tsagawo iyaka daga iyaka a sa yan malanke su tsallaku a sabke kuma masu loda su loda kuma masu asabke a sabke a zo wurin duwan a sabke a diba nawa ake sha. no za a wa eh, to yanzu kaushi dubu buhu guda duk wando guda na tumatir ko wando guda na ko abin doya duk a zo a ce a sabki a dora a za ga ke wannan ya to jet din wannan wannan jet wannan jet duka sai an bada kuɗi a zo a gama duka faɗa ga abin nan dole abu eh, ya ci alhaji yana so in tambaye ka yanzu kawai yanzu iyalin ka sun zo za su kasuwa su so a ce ai eh, kilon shinkafa ya kai yana kaza ba baka mamaki kenan to ai mu mun san abin da ake traverse duka mun san wahalhalun da ke da kwai mun sani bakin gwargwaro yan kaso su ma suna adalci wanda suke da wanda suka san al'amuran Allah su kuma suna diba su yi sauki a sai a sai da su dan kimana abin saboda shin ga wahalar da ake ciki a taimaka ma talakacin da yanzu abin ma a kani ga Allah ba wata gori ba wace ake sawa yanzu kana ganin ainihin da za a cewa ta sawa da babu tsada maka sosai alhamdulillah eh, tunda akwai yan kasuwa da yawa alhamdulillah tunda duk sati na Allah ana shiga ana yatawa da da wahala da duka Allah na ba da iko ana zuwa ana kawo abinci duk ana kawo abinci yana shigowa to dole wani ne sauki tunda ga naira tana dan sama sama tana bori borin kan kamu a yaji a kawo order ta nesa mai tsada ka so abin ka dan sauki ka shigo da shi sai ka maza ka sai da ka samu riba ka kamu wani sati to haka nan ne mu'amala take ito mu dawo kan hanyoyin da ta kama akwai wani kari da za ka yi bisa abin da ya hodi eh, kamar inda ya ce wajen abanga kaga lokacin nan daga can ciki hannan garin jikka muke ɗauko buhun masara buhun dankali jikka da hamsin amma yanzu sai ya zo bakin boda ma mu ɗauko shi ɗari uku muke kawo shi nan wurin ka gani buhun dankali jikka uku muke ɗauko shi sau da ko daga can wurin har ison ɗari uku ne muke jikka biyu muke kai buhun dankali amma yanzu in ka yi magana daga can har ison jikka biyar za ka ɗauko shi kuma jikka biyar ɗin nan kai kanka in ka zo ka abin ga inda wani bikon go za ka tafiya kenan ga mai yana tsada yanzu inda yanzu zuwa da zuwa man 22 muke sha to ka tafi kwango hanya ka kashe kudin hanya in ka yanzu haka ni ga shekaran jiya zawa da na har yanzu akwai wanda sai sun ciyo balbaje wasu sun ciyo ison wasu sun ciyo mutum bi kawai mutum wajen bakwai na ɗauko ma kaya amma yanzu mutum bi kawai yanzu wannan tawar da zani akwai yanzu wanda ya bani kuɗi kagan ya ce in rike sai ran lahadi ya cika mini yanzu wannan zana tawo wani duk su ba da kuɗi ba saboda an zo babu wani abin ga yan baro wannan yan amalanke duk sun cinye kuɗi sai an ji an ciyo kasuwa an zo wani ma sai ranar da za mu koma gobe sannan yake biya ito tunda eh. mun kewaye eh. duka waɗannan eh. matsaloli na wato tsadar dalilin da yake sa masarufi ka masarufi suna tsada shin menene mafita barin hwara da kai malam ibrahim shin dole sai mun ta dogaro da a ta shigo man da ka nijar da ta zama ita sai da a shigo ba ta ita na ta ita ba dole ba sai mun dogara ga wannan aiki amma akwai e, proposition ni wadda za na bada kama e, shawarwarin da za bada idan muka nura ƙasar mu ta Niger ƙasa ce wadda idan talakawa lokacin damana ya yi za su samu taki isasshe za a yi noma wanda yake isasshe wanda e, zai taimaka ma Niger bisa kan harka matsala abinci. Mm. Kuma muna da wurare da dama da dama na noman rani kamar sai mun tashi mun jajircewa kanmu sai mun tashi mun sa niyya mai aiki wuraren nan wanda muke na noman rani rani kenan a yi shi kuma wannan gwamnati ce ya kamata ta ɗauki mataki ta san yadda za a yi abin eh ta san yadda za a yi abin idan muka ɗauka a gwamnati ita ce ke da hanya wadda za ta kawo iri kala-kala daban-daban wanda eh, za ta ba talakawa sai amfana da shi kuma taki su suke da hanyar shi wanda ba dole ba sai eh, ko ya fito daga can kasa idan ta hannun su ya fito daga wasu ƙasashen ya zo da sauki kuma talaka ya samu ya sai da shi ya sai ya yi noma a sauki wato ina fahimce ka 'yan ƙasa ƙasa ta yi dogaro da kanta yanzu kamar kana ganin niger idan ta tashi 'yan niger suka tashi tsaye wani zancen a shigo da wani masara a shigo da wani hatsi a shigo da wani wake duk za a barin shi insha Allahu a Niger idan ta tashi e, ga yanda mu ba mu da wani yawan da ga yanda muke da ƙasa a ce muna wahala irin haka mai mm. sai mun kama jikinmu e noman nan da kiwo su ne tushen arziki na kowace ƙasa mm. noma yanzu aka ɗauka ni da kaina nan ga a lokacin da gidanmu bismillah ana wahala bisa kan harka duk kullum hacin mu bai kan watan bakwai waye amma da na jajirce muka samu muka sai gonakai muna noma muna sataki wallahi yanzu matsala haci ba dai a gidan ba hmm. kuma noma ne kenan idan aka yi samu aka yi noma kuma noma na sai taki noman rani noman rani har yanzu akwai wanda wallahi na gani a maradi yan noma wajen buhu arba'in da wani abu na masara noman rani ne dole sai an tsaya ne an yi hanyoyi hanyoyi yadda za a yi ruwa a samu wurin tsaye da ruwa yadda za a samu 'yan kasa su kora noma ko da rani ko da damana ta wuce wannan ruwan wani suka ga muka dauka na kasa mu tesawa ruwa yadda suke taruwa a cikin gari abin da bai wuce a kashe 'yan kuɗaɗe kaɗan ba a hidda su ruwan a kai su ga gulbi nan kusa kuma a horar da al'umma ga yana za su yi noma na rani ko da damana ta wuce wannan abin zai zo ma wannan yankin da sauki kuma har su hidda daga yankin suka wani wuri sai da kamar eh, mala ibrahim ina ganin zan sake dawa gare ka alhaji shin ya kuke ganin ita wannan matsala ta samar da cimaka a wannan ƙasa tamu eh, yake zama abu ne wanda kamar ba a mai da hankali kan shi ba an son a ta shigo da kayayyaki shin ya wace shawara gare ku zuwa ga gwamnati ko zuwa ga al'umma na ganin a yi dogaro da kai a rika noma abin da al'umma za su ci maimakon a yi ta shigo da kayaki tunda a yau in najeriya ta rufe ta ce ba za a ƙara shigo da kayanta ba akwai matsala wannan gaskiya ne to shawara za ba gwamnati da kuma mu jama'a al'umma shine na a kama sana'a ta noman rani eh, a haɓa ba noma rani ya zama kamar yadda muke noman damana shi ma noman rani a zamanto shi ma zamanto sabo ga al'umma duk mai gona ma ce rani ya ce yana da jardin wanda yake sa abinci dawon masara wani mangwaro wani pom wani dankali ah, wani eh, shu wani carrot duka in kana noman shin hatsi da gujiya da wake ga damuna kuma gara ni ka yi jarran ɗinka ka yi forage ɗinka ga yana ta yi kawai ka gyara wurin ka tiran ɗan ka kawai ka zan noman ranar ka ba ka ma sanin har sai ka damana ta zo rani ya zo baka san ma baka san damana baka san rani ba kaga an wuce wannan kenan an samu hanya wadda yau da gobe komai akwai aikin yi ba roma da shi wata kasa sai an shigo ko da cikin takunkumi ne mutum yana da hanyar abin da zai yi eh, kuma eh, akwai wata eh, matsala alhaji kuma da nake ganin ita ma tunda ai Nijar ma tana fitar da wasu abinci zuwa Najeriya. Shin nan wani ba ganin kuna taimakawa wajen abinci ma ya rika karanci wannan ma gaskiya tunda kaga dizan lawakin da ake nomawa Nijeriya mace kai shi hmm. Nijeriya ake fita shi can da shi ne da ayar da ake noma duka Nijeriya take amfani da shi hmm. nan cikin Nijar nan ake nan suke zuwa su loda su ta su san su masu na sati na Allah motocin da ke hita zuwa Nijeriya kaɗan da sati wata mota ɗari ta shiga Nijeriya da kayan abinci wake ne ko gujiya ko ko aya to wannan suna shiga akwai abin da za mala ibrahim eh, yana so ya kara wani abu mi za ka kara in aka bar su numu aka gani alhamdulillah eh. suna kara abinci ba zai ma Nijar kaɗan ba. mi za ka kara kan abin da malam kan eh, abin da Gaskiya Alhaji ya yi magana. Amma abin da zan tunatar mu masu mulki na yanzu da shi. lokacin eh, Allah ji kanshi tanja mamadu lokacin da ya gano da wannan matsala sai ya eh, yi ƙoƙarin duka ai waye ke sai da wake waye ke sai da eh, ga nan aya hatsi talaka ne tuyane za a yi musu wani solution ne wata hanya ce za a bi abin nan su kora sai da suke tanja sai ɗau decision kuna tuni gari gari gari gari duk gari gari wanda yake dan babban gari shi da aka yi mangaza ta abinci da aka yi mangaza na abinci kuma kowace mangaza Allah ji kan ya tanja mu sai da yafi na san su mu yanzu wajen mu akwai wanda in kudin nan da aka ba su lokacin kaka za su sayi kamar hatsi da wake wanda mm. da suke da bukata da su ai su suka san matsalar su mm. hatsi da wake su ajiye a mangasar su idan lokaci ya can rani ya yi za su saidawa kansu da kansu kuma da rahusa ga mm. yanda suka saye shi da kaka ga yanda suke sara shi da rahusa actual man wanda ke da kwai a niger mangazojin wasu duk an kashe su kenan nan ne tan ya yi solution ya nemo mahita wani abinci ya sauki saboda a karkara in rani hatsi ga nan mm. a garinku ku kuka saye shi kun san nawa kuka saye shi sai ma an yi renon nawa za a saida shi wannan shi yana sa ana stoken wake da hatsi ana saida ma juna shi da rahusa kuma yadda ya kamata. Na gode Malam e, e, e, Ibrahim. Malam wannan yahidi ka gane ko bisa kan harkar noma rani da sauransu lalle mu kasanmu nan kowane irin cimaka tana ɗauka sai dai zamana kamar ɗan ƙari ga talakawa kuma kamar yanzu masara ko nan garin akwai wanda da shekara uku yana noman masara kuma yana samunta menene mutane suke jin tsoron noman masara saboda yara ɓannan yara amma yanzu yau ni na noma kai ka noma wannan ya noma ta yaɗu ko ina kaman gujiya an yi ɓannai ba za an ba to shi yasa mutane da suke jin tsoro yanzu ai kaga yanzu akwai wanda bare ne da suka kama noman aya nan kuma samun ake akwai diyawa wanda ni na gansu suka ce su gujiya sun ma kare da ita noman aya za su to kamar masara yanzu ma mu ma nan wurin akwai wuraren da duka yana ɗauka ni na shibka wannan ya shibka wancan ya shibka to in Allah ya ta taso da rangwami kuma noman rani kamar yanzu gwamnati kamar inda ya hidi inda taimakawa inda hali kamar wurare wurare ana iya samun wurare inda za a zuwa a tara ruwa kaga akwai iyatawa nan kusa nan jihar wannan ta abanga akwai su wannan dan musa e wannan garin dashi ina ne dugulbiya burinsu duk kewayen tesawa ne akwai duka inda za a tar ruwa kuma nan ruwa na cikin gari kamar inda ya hidi akwai wuraren da tabkunan da ya kamata a je a nemi wuri a sha ruwan a kai su can wurin a tare su duka karuwai talakawa ce ko ba gaskiya ba hmm. to sai ya zama yanzu mutane wani bai da halin yin forage noman rani yayi babu ruwa bai yiwa kuma yanzu kamar da damunai wani gona tashi ba taki da wanda ya sa taki da wanda bai sa taki ba bai zawa da. to shi yake kawo matsaloli ko ba gaskiya ba inda yanzu nan gana akwai wanda da shekara uku yana sai shuka masara kuma wallahi samun ta yake samun ta yake inda ni bara mun tafi da shi ya ce mini bara wajen buhu arba'in ya samu ni da kanshi bana ne kawai ba mu hira da shi ba bana ma ya shi bukata kenan kana ganin in dai eh. an ka sa eh. an ka sa kulawa wato duk wata wahalar eh, kayayyakin masarufi musamman eh, abinci dai eh, eh, za a magance wannan matsala inda ni yanzu haka akwai wani makwaci na gona bara wannan kankana wannan wadda ya samu in na ce ma dubu ce na ya karya ta hina wurin amma wa kullum sai ya kai magarba gona yana tsaro saboda da yara hmm. amma wa ya same ta kenan kaga kasan mu duka komi tana iya dauka to dan dai ya zamana bannan yara yanzu Nigeria ai kaga kana tahiya inda ni yanzu akwai inda na ta wani yanki na gani sun sara dawa sanyi ne wurin ga yanan tana yi suka ce mini yi za ta yi mm. ga tashi ne cikin gona ana ciga ga kankanan nan ko da dare sai ka cire ta yanzu wannan talakan ya talauci bai ga hatsi nan dan muna ya hidda amma ga tashi nan kuma kawai ya fara diya da tumatuli wannan suna diba ce nan dai a koma ga ƙasa eh a koma noma a koma noma <laughs> gode eh, noma kiwo shine da na talaka na'am eh in dai wannan mutum na yin shi in Allah ya ra Allah ya hidda mutum kuma ba wani abin ka insha mu Allah bala eh, eh, alhaji akwai abin da za ku karawa alhaji mamman yanzu babban karin abin da zan ci sai dai mu ce Allah ya mu zabi mai kuma Allah ya taimake mu mutane su gane a koma da marani shi ma a kama da shi a bashi ƙarfi eh, kamar da sani ya gai a kama aka yi noma Eh, damuna ta zo kaka ta zo kuma rani na zuwa a ce an kama numar rani duk sai a wuce wurin ba sai an taya na ta wani abubuwa ba dole sai an bude iyaka ko na abin da iyakan nan abin takunkumin abin ba musa inda Allah zai yi da shi ba sai iko Allah ne sai kallo muna fata Allah ya sa alheri cikin wannan abu Allah sa alheri ne Allah kamu mafaka Allah kamu hanya mafi sauki bisa wannan lamura na gode Alhaji Sani Malam Ibrahim akwai wani kira da sako eh sakon eh, da kira da sako da zan badawa Eh, kun ga eh, ɗazu na ɗauko magana ta muna muna da wurin da eh, za a hidda ruwa ruwan da suke taruwa a garin gaske tafkuna akwai wani za a hudda su akwai wani za a kai su ko in muka ɗauki kawo ƙasa makwabciyarmu ka wannan libi kun ga libi kardafi shi wannan mayar artificial ne yi kawo shi ne yi kuma a dogaran al'umma mahi yawa shi a ƙasa tashi in kai ba ma in kai baka cika ban ba baka cika mai noma ba noman rani baka cika mai kudi ba mm. kenan mu ma haka nan ne ya kamata a yi a gurguje imala eh, ibrahim eh. a gurguje ka kare eh abin da zan ci a gurguje abin gannan hanyar nan da ta tanje kawo in ana so abinci talaka su kora samun shi a rahusa kenan ya kamata a yi verife duk inda adda kwai mangaza ya kamata a yi finansan kuma a yi kontrolan su lokacin sayar da abinci su sayi a sauki kuma su sayarwa kansu a sauki sai kontrol da kansu na gode eh, malam sani a gurguje eh abin da zana cewa kamar inda ya hidi hakanan ne mu dai yanzu wannan gwamnati ubangiji Allah addu'o'in da talakawa da kowa da kowa ke mata ubangiji Allah sa mata ƙara mata addu'a kuma Allah kawo mu nesa ta zama kusa ko ba gaskiya ba e bakin abin da za na cewa kenan na gode na gode ina ganin duka duka da haka muka zo karshen wannan muhawara ta mu ta wadda ta mai da hankali musamman kan yadda za a kawo sauki wajen samun kayayyakin masarufi musamman a wannan yanki na tisawa duk da wato takunkumin kungiyar sai da yawo abinda za mu rike nan shine wani bi tsadar abinci ba daga yan kasuwa ba ne tare daga yadda ake shigo da kayayyakin ne abinda muke fata kuma ya kamata yan kasa su mai da hankali kan neman na kansu da kansu menene ya kamata gwamnati ta mai da himma wajen noma da kiwo ta yadda al'umma za ta rika noma abin da take amfani da shi na gode na gode alhaji sani mamma masu wato hidimar shigo da kayayyaki a wannan yanki na tesa na gode allah ya saka da lairi na gode malam haruna mamman sani mai kula da harkokin hulɗa da jama'a na kungiyar 'yan kasuwa masu shigo da kayayyaki na gode allah ya saka da Daleri. na gode malam eh, ibrahim isa zaberu na kungiyar alternative espace citan fararen hula da ke kare masaya da sauransu na gode allah saka da malam sani isaka da ya taimaka mana a fuskan injin liman ma'adan ke ce da kuma a huta lafiya